yan uwa alhamdulillah alhamdulillah kwana biyu an ji mu shiru to muna ba wa kowa haƙuri sakamakon yanayin ayyuka ne suka ɗan yi muna yawa amma insha Allah kiraye-kirayen jama'a ya yi yawa shine muka ce to bari mu dawo mu ƙara ci gaba da bada sirrika insha Allah Allah ya muke mu Allah ya muna jagora Allah kuma ya sa mu bada asa Allah ya sa kuma duk wanda ya ɗauki sirrin mu ya amfani da shi Allah ya biya mar bukatarsa don tsarkin ruhin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam haila na ƙara dawa da sirri kamar haka wannan kuma sirri ne na firrako yawa sirri ne na firrako idan kana so ka yi wa mace firako ko kuna soyayya da ita ko kuma an hayince ka gurin neman aurenta ko kuma dai makamancin haka amma ban bada don a yi cuta ba to wanda zai yi cuta ban ba shi ba yauwa mu dai muna buƙatar idan an cuce ka kai a matsayin ka na almajiri an ga baka da kuɗi shine sa aka so a hayance ka to kaga kai kuma sai ka nuna ai akwai Allah yauwa sabili da almajirai su ne da komai sannan kuma su ne ake renawa su kuma zama a ba san almajiri ba a abin ne ba ne su aka tattara wa bakin jini aka dora sannan kuma kasar idan ba almajirai to ba zaman lafiya yawa don yanzu a ce an kore almajiran da suke kasar nan gaba ɗaya to ba zaman lafiya ko ina ne da su ake tutiya su ne wanda za su gaya wa allah allah ya karba ya biya bukata to amma sai kalla ana cewa ba ma san almajiri ba za mu ba wa yar ma almajiri ba to idan mutum ya faɗa haka ya faɗa da iskilanci kuma idan ka rena almajiri ɗaya ni a ganina idan aka rena almajiri ɗaya kamar an rena almajiran da duk suke duniya ne yawa idan aka faɗi bakar magana almajiri ɗaya to kamar an faɗa almajiran da duka suke duniya ne to yi ne yasa ba ma san hakan yawa idan za ka ɗauki mataki to ga nan mataki yawa wannan karfa ce sadidan kuma firraku ne na yankan shakku insha Allah za a nemi kaucin gurjiya idan ka samu kaucin gurjiya za ka nemi kaucin gama fada yawa za ka rubuta ta farkan kafa ashirin da ɗaya idan ka rubuta ta farkan kafa ashirin da ɗaya a bakar takarda to duk za ka buɗe fawon fawon ɗin idan ka bude za ka sa sunayensu idan ka sa sunayensu to yayin da ake sakawa ɗaya ga sama ɗaya ga ƙasa suna farraki kenan to kafin ya bushe sai ka dama ka daka wannan kaucin gamfalan da kaucin gurjiya to sai ka barbada ka barbada haka za ka yi har ka gama to layi uku za ka yi ɗaya za ka je ka kabari ka binne kai kisan baki bayan ka yi kisan baki ka ce ya Allah yanda wannan na kabarin ya bar duniya to Allah ka raba wance da wani har abada har abada yanda na kabarin nan bai sai ya dawo ba to Allah ka raba wani da wance har abada ba sai ta dawo ba ɗaya eh, kuma ka je ka binne ya bola ka ce yanda ba wanda ya sai zauna da bolan nan ya taɗi Allah ka raba wani da wance ba ta ta zo ta yanda ba zai iya zama da bola ya taɗi ba Allah ka raba su kar ya zo zauna da ya ta ya taɗi to sai kai kisan baki haka za ka yi ka je ka shadda ma yi kisan baki haka to insha Allah bayan ka kammala haka sai ka dawo kai wurin farfar kati dubu saba'in da ɗaya insha Allah ko nono ɗaya suka sha ta sha ya sun rabu kana gamawa ka yanka bakar kaza ko bakin zakara insha Allah za su rabu wannan sirri mujarrabi ne mai magana ne ne sirrin rasulullah ga mai neman ƙarin bayani mai tura karya sun lambar waya ta ita ce 070 19 97 18 98 sifili bakwai sifili ɗaya tara tara bakwai ɗaya takwas tara takwas Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora alfarmar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Música